muna ɗauke da fa'ida wacce ake amfani da ita ga ma'auratan da ya kasance suna yawan samun husuma tsakaninsu suna yawan faɗa ba sa jituwa sosai laifin ya kasance daga wurin macen ne ko daga mijin ne ne dai daga ciki mijin ne ko matar ke da yawan kawo matsala to insha Allahu ta'ala aka yi amfani da wannan fa'ida mai albarka da za mu yi bayani Allah zai daidaita tsakanin su ya ba su zaman lafiya su zauna lafiya a cikin ikon Allah wannan fa'ida mai albarka yadda ake amfani da ita suratul mubammil ce za a samu wani abu nau'i na wani abu wanda ake ci nau'i na wani nau'i na abinci nau'i na abinci kowane irin nau'i na abinci za a iya samu sai a karanta mashi wannan sura mai albarka suratul muzammil ƙafa tara ƙafa tara sai a tofa a cikin abinci sai a tofa a cikin abincin misali shinkafa ce tuwo ne taliya ce menene dukkan dai wani nau'i na abu wanda ake ci nau'i na wani abu wanda ake ci ko da dabino ne eh ba dole sai lalle abinci ba wanda ake ci ko da dabino ne duka nau'i na wani abu wanda ake ci za a iya tofawa a cikinsa. Wannan sura mai albarka ƙafa tara. In aka tofa in macen ce mijin yawan ba ta matsala ita ce za ta samu nau'in na abinci ɗin sai ta tofa. Sai ta karanta ta kafa tara ta tofa a jikin abin da ake ci ɗin. sai ta ci ta ba mai gidanta ya ci in kuma mijin ne ke fama da matar takan yawaita tayar mai da hankali to haka zalika shi ma shi zai karanta sai ya tofa a wato in dabinon ne in abincin ne sai a tofa a jiki in aka tofa sai ya ci sai ya bata ta ci to insha Allahu ta'ala wannan so ɗaya ake yi kawai insha Allahu ta'ala za a samu masalaha za a samu fahimtar juna tsakanin ma'aurata a cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala yana da kyau duk mutumin da ya samu ganin wannan bidiyo mai albarka sai ya daure ya tuttura ma 'yan uwa domin su samu su amfana duba da yadda ake yawaita samun matsaloli tsakanin ma'aurata domin wannan sirri mai albarka kamar yadda muka faɗa da yadda ake yawaita samun matsala tsakanin ma'aurata insha Allah in aka yi amfani da shi to za a samu za a samu sawaba za a samu daidaito a cikin ikon Allah don haka kamar yadda muka ce yana da kyau a yi sharing ɗin shi a tutura wannan sirri wa al'umma annabi domin mu yi tarayya a cikin ladar gyaran sunna insha Allah ta'ala a nan muka kawo ƙarshen kuma wannan sirri mai albarka sai Allah subhanahu wata'ala ya sake sada mu ma'assalam